ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا شاتر قوتا سفر شكرة دبو دير ديري حدود أربعين دبوكي إجرية wanda ya dace da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ci gaba da karatunmu na littafin zadul mustaqni a cikin wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon gaya kano najeriya idan yan uwa suna iya tunawa muna cikin bayani akan wato sifatu sala a sifar sallah da yadda ya kamata a yi ta kuma mun zo ƙarshen babin za mu shiga sabon babi idan dai za a iya tunawa a satin da ya wuce za mu tashi ne sauran jimla biyu ko uku mu kammala sai mu shiga sabon fasali malam ya ce rahimahullah wa in kana fi sulasiyyatin aw ruba'iyya nahada mukabbiran ba'da at-tashahhudi al-awwali wa sallama baqiya kasaniyati bilhamdillah ko bilhamdi faqat thumma yajlisu fi tashahhudihi al-akhir mutawarrikan sai ce wal mar'atu misluhu lakin tadummu nafsaha wa tasdilu rijlaiha fi janib yaminiha shikenan an gama wannan kusurin to sai sabo malin ce faslun wa yukrahu fi salati iltifatuhu ay wa yukrahu fi salati iltifatuhu wa raf'u basarihi ila samai وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخسره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وله رد المار بين يديه وأن, وأن يكون حاقنا كي أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرد كنفل وله رد المار المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب ولف الإمامة وقتل حية وأقرب وأقرب وقمل فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا وتباه قراءة أواخر السور وأواسطها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعوذ عند آية هو عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض تشي wannan fasalin ya kare akan abubuwan da suke makaruhai ne na sallah ba a so a yi su a cikin sallah to bari mu karisa karatunmu na satin da ya wuce sai kuma mu ɗora sabon karatu da malam ya kawo yau idan za ku iya tunawa a satin da ya wuce mun tsaya ne akan sallama da muka ce sallama ana ana yin ta ne kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullah mana wa rahmatullah din kana bangaren daman ka za ka ajiye wa rahmatullah din assalamu sai ka fara assalamu alaikum sai ke wa rahmatullah in ba gane ba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah aka ce za ka fi maimai za ka fi karkata ɓangaren hagu ya ɗan fi karkatuwa sifar farko sifa ta biyu ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana kana fara waiwayawa kana fara sallama da waiwayawa da sallaman a tare assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ba a so a tsawaita assalamu alaikum wa rahmatullah la tumaddu ba a ja kawai ana yin ta ne da sauri ba da saibi ba a nan muka tsaya sai kuma ƙarin wa rahmatullah sai kuma ƙarin wa barakatu an gane suka ce ba a kawo a riwayoyi da yawa ana ƙarin wa barakatuhu ba kamar yadda muka karanta a baya wa rahmatullah kuma ana faɗa wasu ma suna cewa rukuni ne kamar yadda ya zo a mazhabar imam ahmad sai an ce wa rahmatullah wasu suka ce sunna ne faɗin wa rahmatullah amma in a sallar jana'iza ne assalamu alaikum kawai shiken ba sai an ƙara da wa rahmatullah ba haka ya zo a riwaya wasu kuma suka ce ko a jana'izar ma sai an ƙara wa rahmatullah to sai kalmar wa barakatuhu yawa yawan hadisai ba su kara da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai riwayar da ta ce a kara da wa barakatuh amma ba su da yawa riwayoyin kenan in mutum zai kara da wa barakatuhu to zai iya karawa amma ba kullum kullum ba ba kuma da yawa da yawa ba suka ce li adami wurudi fi aktsar al-akhbar saboda da yawa daga cikin hadisai ba a samu ƙarin wa barakatu ba amma wa in zada jaza kamar yadda muka faɗa wa in zada jaza in ka ƙara wa barakatu din yayi saboda riwayar Abu Dawuda annabi yana yin sallama rahimahullahi ta'ala sallallahu alaihi wasallam yana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amma idan ya zo hagun sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dama in hagun ne fa assalamu alaikum wa rahmatullah a hagun din ba a ƙara wa barakatuhu idan ma za ka ƙara wa barakatuhu din kuna gane wannan kuwa bayani yana zama tai to sai mu ci gaba wa in kana fi sulasiyatin idan mai sallah ya kasance yana raka'a mai sallah ne mai raka'a uku kamar magariba aw ruba'iyatin ko sallah mai raka'a hudu kamar azahar kamar isha'i su ne in ruba'iyya kamar la'asar sulasiyya sallah mai raka'a uku ruba'iyya sallah mai raka'a hudu suna'iyya mai raka'a biyu nahada mukabbiran ba'da tashahhudil awwali to bayan kai zaman tayya na farko ka yi zamantayya na farko za ka tashi to wannan tashin da za ka yi wannan tashin da za ka yi to za ka yunkura kana tashi kana kabbar ka yi ta iya ka kammala ba za ka shiga raka'a ta uku ba in sulasiyya ce ba za ka shiga raka'a ta uku ba ma in ma ruba'iyya ce ba to yanzu muna magana ne akan zaman tahiya lokacin da ka gama zaman tahiya za ka ƙarasa magaribarka ko za ka ƙarasa la'asar ɗinka ko isha'inka yaya za ka yi da wannan kabarar kala biyu ne ko dai ka tashi da kabbara Allahu akbar kana miƙe ko kuma kana zaune sai ka miƙe sai kai kabbara zunan sura haunan bismillah yi zamantayya zamantayya yanzu yana zamantayya ko dan matsa gaba kadan a ƙa'ida mutum yana zaman tahiya ai ba sallama zai ba zai yi me ba zai miƙe ba to yanzu ina magana ne akan kabbaran nan da zaka miƙe ka shiga raka'a ta uku sai ka miƙe ka yi ta ko kuma kana zaune zaka yunkura ka yi ta a nan ga gabanku mai littafin cewa yayi idan أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول كما ولا يرفع يديه سكارا زي تاشي أنا مكبرا يميكي معنى كان ميكي وكان كبرا أولنا الرواية أولنا مصحبة أولنا معلمي دي من بياني أم ga wannan bawan Allah yanzu zai tashi sai ka dunkule hannunka ka miƙe tare da faɗin Allahu Akbar tashi Allahu Akbar kaga yana tashi yayi kabbara ko sake komawa to da miƙewa Allahu Akbar kaga nahada mukabbiran to zauna to karkai kabbara miƙe kawai miƙe daga hannu Allahu akbar ka daga hannu kamar za ka yi kabbara Allahu akbar yanzu anan bai yi kabbarar tashi ba sai da ya gama miƙewa muna da sifa guda biyu kun fahimce ni jayyid to zauna zan yi bayani sauka ƙasa shi wannan malami a mazhabar hanabila tunda wannan littafin yawanci mazhabar hanabila ne a zai tashi yana meme yana me mai kabbara to akwai riwayar da ta zo kuma sai ya miƙe zai yi kabbara sai ya miƙe zai yi kabbara yanzu abin tambaya a nan wannan zaman mai hukuncinsa ba sunna ba ne? ha? wancan tsayuwar fa mai hukuncinsa farilla ne ku? eh? auwa to sai suka ce yaya za a yi sunna ta ja farilla yaya za a yi kabbaran nan ba ta tsayuwa farilla ba ce? ta tsayuwa farilla ce ko? suka ce sunna ba ta da ƙarfin da za ta iya riƙe farilla tun a ƙasa don haka sai an miƙe cat za a fara me za a fara kabbara saboda ƙarfin me ƙarfin farillar to akwai maganganu ba na son ci lokaci saboda abinan zan sake dawowa kai kenan za ka ga wani in zai sai ya miƙe cat sai mai sai kabbara wani kuma yana na haɗa mukabbiran Allah ina fatan kuna fahimta to wannan kenan wasu malamai suka ce ba a yin ba zai ɗaga hannu ba maganar daga hannu shi ma akwai sabanin malamai akai a wasu suka ce an so ya daga hannu tunda an ce duk kabbarar da manzon Allah yayi a sallah yana daga hannu ko ba ka bane ba kamar yadda zuwa cikin as-sunan da sauransu sai ibn taymiya suka tabbatar da yin haka din Allah ya musu rahama wanda shine as-sawab kana yarfa'u yadayhi idza qama min at-tashahhud al-awwal rawahu al-bukhari annabi yana daga hannunsa idan zai tashi daga tahiya ta farko kenan kaga za a daga hannu wasu kuma suka ce a'a idza qama ai sai da ya gama tsayawa to alai halli bari mu ci gaba wa sallama baqiya as-saniyata bilhamdi faqat to sai yanzu mun shiga raka'a ta uku ta hudu kenan mutum zai sallaci abin da ya saura masa da ainihin wato karanta alhamdulillahi kawai raka'a ta uku alhamdulillahi kawai raka'a ta hudu alhamdulillahi kawai bil fatihati kawai kuma za a sirranta ne duk duk raka'ar da ta wuce ta biyu ta shiga ta uku to karatunta fatiha ne kuma a ɓoye ne duk raka'ar da ta tsallaka ta biyu to ba a fatiha da sura sai dai me sai dai fatiha kaɗai wannan ƙauli ne shine kuma abin da aka saba sannan a ɓoye ne kaga in kai magariba zaka cika fatiha ne kaɗai ai a ɓoye za ka yi ko in kai isha'i kai biyun farko za ka yi biyun ƙarshe ai fatiha ne kawai kuma a ɓoye ne ko jayyid haka la'asar ma damu ita ɓoyayya ce to kenan wannan yana nuna mana a duk salloli raka'o'i biyun farko sun fi tsawo me yasa saboda su ana ƙara musu sura an gane ko tayyib um, hadisin abi qatada Allah ya masa rahama shine ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a raka'an karshe ta biyu ta uku ko ta hudu iya fatiha kadai yake karantawa ina fata na fahimta yace yaktasiru fil akhirataini ala al fatiha Abu Qatada yace annabi idan yazo raka'o'in nan guda biyu na karshe fatiha kadai yake karantawa baya kara wani abu an ruwaito wata riwayar ta ce a wani lokacin annabi in yayi nishadi yana iya ƙara sura to ga ƙarin karatun kenan yanzu ni da kai mun tafi akan duk raka'o'in da suke bayan raka'a biyu wannan wanda za a cika ko ta magariba ko ta isha'i ko ta la'asar raka'a nawa nawa ake karanta wannan fatiha ko to wa rubbama an samu riwaya wani lokacin annabi in yi nishadi bayan fatiyan sai ya daɗa ƙara sura a kai imamu muslim ya rawaito hadisin riwayar abi sayyid al-khudri Allah ya yarda da shi sayyidina abubakar sayyidina abubakar kun san shi ai yau ba annabi san shi ba sai dai dan shi'a sai na abubakar radiyallahu anhu ba shine number 2 ba bayan annabi number 1 sai shi ko mu ce number 1 bayan annabi to idan yayi magariba in yayi magariba in yazo raka'ar karshe ta magariba an ruwaito yakan karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bayan raka'a biyun magariba zai yi ta ukun nan a fatiyar nan a boye din nan yanzu da ba don akwai halaccin a ƙara wani abu na sura ba abubakar zai ƙara yawwa to kai ma in kai nishadi wataran ko dai kai wannan rabbana la tuzi qulubana ba da yin hadaituna ka tuna abubakar yana yi ko kuma ka ƙara wani abu yanzu kamar liman sai ya ga mutane watakila ba su samu sallah da yawa ba ba laifin in ya zo magaribar bayan ya gama fatihar ya daɗa ɗora sura a kai saboda sunna ta tabbata tun da dai ba kullum ake yi ba da haka wannan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana aya ce cikin suratu al-imran aya ta 8 to yanzu nan mun samu ɗan ƙarin haske bayan su bayan fatiha zalla wani lokacin in kai nishadi in kai ra'ayi in ka ga dama za ka iya ƙarawa amma ba kullum ba da haka ba mamaki ka bi wani limamin sai ka ga ka gama karanta fatiyarka amma shi kuma har yanzu bai rukuyi ba me ya faru ba mamaki ya yi ra'ayin ya ƙara wata sura ne ba mamaki yana kwaɗaitawa wasu mamuni su daɗa samun sallah musamman yanzu irin magariba ana wannan raka ƙarshen tana kubucewa zance ya ƙare to za a iya ƙarawa a boye kamar yadda ya zo a cikin sunna ta annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam tayyib malam yake cewa summa yajlisu fi tashahhudil akhiri mutawarrikan sai kuma idan ya zo zamantayyar ƙarshe yanzu za mu yi magana akan zamantayya na ƙarshe zai yi tawarruk menene a tawarruk mun yi bayani akan a tawarruk a karatun baya zaman da mutum zai yi ya zauna akan duwawunsa na hagun a ƙasa ya naɗe hannun ƙafar hagun ɗin ya zira ta a ƙarƙashin ƙafarsa ta dama ita kuma ƙafar daman ya kafe ta mana zaman da dai cinyarka ta hagun za ta zauna a ƙasa shi kuma ƙafar hagun ɗin za ka zira ta ta shigo ƙarƙashin sangalalinka na dama hannun ƙafar daman kuma za ka kafe ta wannan shine a tawarruk mutum ya shimfiɗa ƙafar hagun ya kafa ta dama ya fitar da ta hagun ɗin tana ta ɓangaren dama sannan duwawunsa yana zaune a ƙasa sannan sai ta yi sai sallama amma wannan zaman an ruwaito shi ne annabi yana yin sa a zaman ƙarshe a sallah a zaman ƙarshe a sallah mun yi shi a aikace amma dai za mu daɗa kwatantawa don mutane su gane menene a tawarru bismillah wannan teburin na fi ƙarfinsa shi za ba zan hau shi ba kan na hau ya bare ya bame hau juya kalli gabar zan kwatanta zaman tawar ya a haka aka kai kakai yanzu kun ga kafafuwan sa aiko wannan zaman zamu zo yau mu karanta shi ana ce da shi al-iqa'a wanda wasu malamai suka ce makaruhi ne a cikin sallah al-iqa'a sunan wannan zaman kun ga kafofin sa haka to yanzu zamu yi zama guda biyu a sallah wanda suke na halal za mu yi attawarruk attawarruk wannan kafar ina kafa ka tagu wannan ce ko to ga kafarsa tagu zura wannan kafar yawwa zauna duwawun kai zauna a ƙasa yawwa yanzu in kun lura kun ga ga mazauninsa nan kun ga ya taba ƙasa kun ga nan cinyarsa tana danna a ƙasa ko ina kafarsa ta hagu ya sarmakota tana nan ciki kafarsa ta dama ga ta ga wannan ita ce kafar dama to zai kafe ta wai kokari za a yi su kansu yatsun daman su kalli alƙibla ɗan yatsun su kalli alƙibla to wannan shine zaman attawarruk ana son in zaman tahiyar ƙarshe ne ga sallah mai zama raka'a hudu ko uku mai zama biyu to a na ƙarshen ana yin attawarruk kun fahimci wannan bari mu juya shi haka yanzu ga yadda hoton kafa zai kasance a karkar canja kawai ka zauna a haka din ga yadda hoton kafa zai kasance zaman tawarruk kafe wannan din yawwa kun ga ga kafar da ya hannun haka kun ga ga kafarsa ta dama kun ga ga kafar kun ga ya zuro ta karkashin kwangurinsa na dama ga kuma kafar daman ya kafe ta ko kun fahimci wannan to wannan shine zaman at-tawarruk annabi yana wannan zama idan yazo zai yi zaman tahiyar karshe to akwai kuma zaman al-iftirash to shi al-iftirash shi baka duwawunka ba zai zauna a ƙasa ba kafar hagun din ne zai dawo da ita sai ya zauna akan kafar hagun din amma kafar daman tana kafe juya yawwa zauna ka zauna kan kafar hagun din yawwa kun ganta a kife kun ga ai kun ga duwawunsa akan me yake to wannan shine al-iftirash zama guda biyu ne a sallah duk sallah mai raka'a biyu kawai mai zama daya ana mata al-iftirash ne ka zauna akan kafar ka tagun ka kwantar da ita ita ce katifar ka kafar ka ta dama kuma ka kafe ta na gaya muku ka kafe ta kar wani yayi haka da kafar kaga haka kalli kaga kamar yan yatsun suna kallon yamma kuskure ne zaka ga wasu sun yi haka ba daidai bane da kuma wanda zaka sun yi haka ita kafar ta daman an kwantar da ita tana kallon nan ina ne kudu kaga kenan kafar hagun ta kalli kudu kafar dama ma ta kalli mai kudu irin wannan zaman kuskure ne ba daidai ba ne kenan wanne ne daidai idan iftirash za ka yi wannan zaman raka'a duk sallar tarawihi da tahajjud gaba ɗaya mai ake yi iftirash amma wace sallah ne ake mata tawarro azhar la'asar isha'i magariba a zaman tahiyar mai ƙarshe to shi kenan a wata mazhaba cikin mazhabobin malamai akwai wanda suka tafi gaba ɗaya akan al-iftirash ne su da zaman farko da zaman na biyu duk al-iftirash suke yi da ka ba mamaki ka ga wani kwata-kwata ba zai yi tawarruk ba irin wannan zaman zoben to za mu zo mu yi zaman da aka karhanta ba a so a yi shi a cikin sallah nan gaba kaɗan in na gama wannan fasalin abinda nake so yan uwa sun gane wannan kullum idan ka zo sallah ka rinka tuna ga abinda shari'a ta ce ka yi a zaman ka na sallah an gane yawwa kuma ba doro fa ake yi ba miƙe ake yanzu kawai mutum ya zai sai doro haka ya ka haka wannan kuskure ne ba ce aka kai haka ba miƙewa za ka yi haka kaga gadon bayan ya miƙe ga hannunsa nan ina zai kalla alƙibla juya haka wato ana kurakurai ne a sallah da yawa sai dai Allah gyara mana dan ki haka wani za ga kamar tsoron Allah ne yayi haka ko kamar ta kawace shi ya ki haka a'a haka za ka tsaya ina za ka kalla kana da ra'ayi biyu ko ka kalli wannan yatsar zaman tahiyyar nan ka gana ya zama idan ka yana kallon wannan idan ka yi kalli nan kamar yadda riwaya ta zo aka ce annabi yana kallanta to kaga mai kallanta ai bai zai haka ba ai kenan yana tsaye a haka amma idan yana kallon yana kalli nan ina fatan kuna fahimta ko kuma yana kallon gabar yana kallon ina setin alƙibla kun gane wannan mu tafi gaba to sauka amin um, mutawarrikan zai yi zaman attawarruk a wal to sai mace kuma wal mar'atu mislu duk bayanin nan da muka yi da mace da namiji duk ɗaya ne kenan ba abin da aka bambanta a cikin wannan amaliya kaifiyatu sala din yanayin sallan yanda namiji yayi haka ita ma za ta yi ai mislu rajuli fi jami'i ma taqaddam kamar namiji take a cikin duk bayanan da suka gabata hadda daga hannayen ma eh hadda ma daga hannayen duk inda za a daga hannu ita ma sai ta daga wannan ra'ayi kenan daga cikin ra'ayin malamai wasu malaman kuma sun hana ba za ta daddaga hannu ba suka ce in za ta daga tarfa kalilan in namiji yana haka Allahu akbar ita sai ta dan yi haka kadan wannan dai kokari ne na wasu malaman fiqh Allah ya musu rahama a Allah ya samu dace to um sai ya dan kawo dan gyara kadan ba ya ce mislahu ba sai ce lakin tadummu nafsaha sai dai ita mace ana so in ta zo a cikin sallah ta rinka haɗa kanta katta bararraji yanzu namiji zai yi sallah ba mamaki Allahu akbar ya baje haka eh haka to a karatun salakin ta dummu nafsa ita mace sai ta dan me ta dan matse haka Allahu akbar ta dan shine me ta dummu nafsaha haka in ta zo ruku'i ba za ta buɗa kamar yadda namiji yake buɗawa ba in ta zo sujada ba za ta buɗa falata ta jafa mun karanta da ku wa yujafi an jambahi ko ba mun ce namiji in yazo yin sujada zai buɗe haka ba to in mace ne za ta dan haɗe kan to a yawa daga cikin maza akwai masu yin sallah irin ta mata matsewa yake ina fata ana fahimta to wannan ƙarin da malamin yayi mustahabbi ne an so ta dan hada kanta ta dan matsa jikinta kar ta bubbude sosai ta hade cinyoyinta in ta zo yin sujjada kar ta ware sosai ga baki daya fi jami'i sala me dalili suka ce li'annahu astaru laha shine yafi suturtuwa gare ta ba a son mace ta bubbude ta bubbude a'a ta dan harhade ta harhade saboda ita jikinta al'aura ne akwai hadisin abu dawuda a cikin marasil da ya zo a da ya nuni a kan haka wasu malaman suka ce jama'a annabi fa da ya zo bayanin sallah ku ji wannan karatun shi kuma wasu malaman suka ce jama'a annabi da ya zo bayanin sallah bai ce ban da mace ba sallu kama ra'aitumuni usalli wannan sallu din ba mata su ba musulmi ba ne sai suka ce duk wani abin da aka ce banda mace suka ce wallahi sai an kawo hadisi daga annabi wani magana astaru laha shi ya fi suturtuwa gare ta a akar ta yi kaza suka ce ina dalili kawai a koya musu sallah yanda namiji yake sallah ita ma ta yi me dalili sallu kama ra'aitumuni usalli wal mar'atu karrajul kamar namiji take kawai ta miƙe gadon bayanta tas kamar yadda namiji yake miƙewa kuma in ta zo sujada kar ta haɗe cikinta da cinyoyinta kamar yadda aka hana namiji haka idan ta zo wajen ruku'i duka in ta zo zama ta yi iftirash ko kuma ta yi tawarruk duk shari'a ta ce ta yi a tashahudul awwal da tashahudul sani saboda hadisin annabi sallu kamar aitumuni usalli kenan idan wani malami ya zo koyar da sallah bai yi wani bayani daban akan mace ba to ba laifi yayi ba ya tafi ne akan mai iri ɗaya ne da mace da namiji to amma akwai 'yan ƙa'idoji da za a kawo nan gaba kaɗan wasu malamai suka ce in an zo karatu ba a so ta ɗaga murya kamar yadda namiji yake ɗagawa ko da za ta bayyana karatu namiji zai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ko da shi kadai ne an halatta masa amma ita fa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kaga ai ta bayyana amma wani yana ji wani baya ji to me yasa aka ce ta koyi su istinbadi ne suka yi ba koyi karatu ake ba ko mata ku gane dan akwai kunzumin jahilci a cikin sallar ku sai ka ga mace ta kabbara sallar magariba sai ka ji shiru ko bakinta ba ta motsawa kuskure ne za ki yi karatu a bayyane kamar yadda namiji yake yi a bayyane hajiya sai dai ba za ki daga sautinki kamar yadda namiji yake dagawa ba me yasa ba za ta daga sautinta ba kamar yadda namiji yake dagawa suka ce khashyatal fitna khashyata alfitna saboda jin tsoron fitina wani da ya ji muryar mace kuma ya shiga fitina don haka kar ta jefa cikin ainihin wato fitina sannan suka ce in sami aha ajinabiyun ne za ta wannan ɓoyewa idan akwai wani ajinabi ne da zai ji ta to in a gidanta ne daga mijinta sai 'ya'yanta ba aka ce ta saki sautinta kawai ban sani ko kuna ganewa a ina ne mace za ta rage muryarta idan akwai ajinabi a'a makarantar boko a'a hostel ne a'a akwai malamai suna wucewa malamai maza a'a akwai kaza amma in a ɗakinta daga ita sai 'ya'yanta sai mijinta ta yi karatunta normal kamar yadda namiji yake karatu sun ce suturcewan in sami'a a janabi ne to amma shi din ma ba za ta saki murya har na waje kuma ya jiyo ba Allah sa kuna ganewa da haka don Allah mu gaya wa matanmu a ga yadda za su yi to ya za a yi da ɗan uwa shi kuma ba namiji ba ba mace ba shi ya zai yi akwai su ai shi ba namiji ba shi ba mace ba ku san cewa akwai mai al'aura biyu ba akwai su Allah yana rubu asiri ne ba gwanewa ake ba kawai akwai masu al'aura biyu suna ake cewa khunsa mushkil khunsa mushkil mai sifar mace mai sifar namiji ya za a yi suka ce wa khunsa ka unsa kun ga karatun wa khunsa ka unsa me fasar wa khunsa mushkil mutumin da yake mata maza ka unsa to hukuncinsa kamar mace ne dai da dai watakila baya daura zani baya daura dankwali amma dai hukuncinsa dai wa kunsa ka unsa wa kunsa ka unsa Allah ya sa muna ganewa um, umu darda mace ce matar abu darda an ruwaito tana yin sallah aka ce sallar umu darda iri ɗaya ne da sallar namiji irin ɗaya da sallar abu darda ita ke ba wani bambanci a gidanta da take yin sallah to kun ga dai wannan duk dalilai ne da suke nuna mana haka um, bayan wannan wa tasdilu rijlaiha fi janibi yaminiha to ga bambancin a fiqihu wa tasdilu daga sadulu me sadulu sakewa to ita mace idan ta zo yin zaman sallah a wannan mazhabar ta wannan malamin bawan Allah mazhabar Hanafi a wannan Hanbaliya to duka kafafuwanta za ta zira su ta bangaren ina ta bangaren damanta ne ta zube kafafuwanta in ta zo zaman tahiya a bangaren dama gaba daya sai ta zauna a kansu an so idan mutum ya gama sallah tunda yanzu an yi tahiya an gama komai zai Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram annabi yana yi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sau 33 shi wannan kana da tsari ko dai kai subhanallahi su kun ga ya tsata subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi shida subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi bi biyu bi biyu har ka kawo nan ko sai ka sake dawa bi daya subhanallahi subhanallahi subhanallahi in ka bi sau biyar ka dawo sau biyar sau biyu sai ka dawo kai subhanallah subhanallah subhanallah sau daya kai 33 to sai kuma walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah ko alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shida shida tunda kowane yanka daidai ne shida sau biyar shine biyar sau shida talatin sai kai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba talatin da kuma ka gama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar biyar sau shida talatin shida sau biyar talatin sai Allahu akbar Allahu akbar sai na ƙarshen sai ka ce la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan wannan ya maka tsawo gaba daya to ga wani nau'i sai kai subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kaga daya subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar duk inda ka kai shi sau talatin da uku ka gama Allah sa kuna ganewa yanzu a can subhanallahi sai ka mata dubin talatin da ukunta alhamdulillahi talatin da ukunta Allahu akbar talatin da ukunta la ilaha illallah kwaya dai ko a wata riwaya Allahu akbar din kai talatin da hudu ya isa to yanzu in kana so watakila kana sauri subhanallahi akbar subhanallahi alhamdulillah Allahu akbar ba uku bane uku duk zikiran ne gaba ɗaya ka yi su zubi sau uku uku uku uku idan ka tafi bi 33 duk kowanne ba ka yi sau 33 ba shi kenan bukata ta biya an fahimci wannan to akwai wata riwaya kuma subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sau goma watakila kana sauri za ka tafi kasuwa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sau goma alasa albarka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau goma hada kayan ka tafi yayi a wata riwaya subhanallah subhanallah sau sha daya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sha daya Allahu akbar Allahu akbar sha daya akwai kuma na 25 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله kai 25 in ka buga su kowanne kai 100 cikin duk ku rike kala kalan nan to yanayi yanayi yakan sa mutum wani zaka ci ka ko tasbihi bai ya tashi ba to wata kila goma goma yayi ko bai zai ba shi ma sunna ta tabbatar kala-kala ne nau'i-nau'i ne kuna tare da ni ko? jayyid mutum yana yin du'a'i mun yi magana akan du'a'u ibada a satin da ya wuce da du'a'u mas'ala menene du'a'u ibada bayan ka'idar sallar farilla ka daga nu Allahumma Allah gafarta mana Allah samu cika da imani Allah ka ba mu kasuwa Allah ka diga iyayen mu Allah mahaifiya ta ba lafiya Allah ka ba ta lafiya Allah kaza kai dai tsakaninka da ubangiji kana kallon alƙibla sunan irin wannan addu'ar ko da Hausa ko da Larabci ko da Turanci ko da mai sunanta du'a'u mas'ala addu'a ne da ake ta roƙon Allah akan bukatun yau da gobe na duniya da na lahira da komai ma ko keke kake so ka saya ko babur ɗinka ne ya mutu zaka canja ko ma me bayan sallah din nan to irin wannan addu'a du'a'u mas'ala mun karanta da ku a baya ba a yin sa a bayan sallar farilla ana yin sa ne a cikin sallar farilla to amma ya tabbata a qiyamul laili in mutum ya gama qiyamul laili an ruwaito bayan sallar rakawai guda biyun nan ana iya yin addu'a a kiyamun laili a tahajjud a tarawihi wannan mutum yana iya yin addu'a to wacce addu'a ake bayan sallar farilla du'a'u ibada menene du'a ibada waɗannan da na gaya muku Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waɗannan dai waɗannan su ne ake cewa du'a'u ibada duk da wasu malaman suna yin tawili su ɗauko wani abu sai shi ma du'a'u mas'ala ne to amma dai abin da aka tabbatar du'a'u mas'ala bayan sallar farilla in an idar a wajen sallah du'a'u afwan du'a'u ibada bayan sallar farilla du'a'u mas'ala a cikin sallar farilla duka nayi wannan bayanin a ainihin wato satin da ya gabata tai amfani da da tsakuwa da amfani da 'ya'yan dabino da amfani da itacen carbi duka waɗannan abubuwa ba shi ya kamata a yi ba me ya kamata a yi da wannan yatsun wannan yatsun da su ake yin tasbihi manzo Allah ya ce a cikin hadisi fa innahunna mustantiqatun yawmal qiyama su din za su yi furuci ranar tashin alkiyama za su yi magana za ce ya Allah ina shaida bawanka kullum yana yin addu'a da ni wannan za ta yi shaida wannan yankan zai wannan zai wannan zai wannan zai suka ce wanda ya dauko sharbi fa ko ya dauko dan dabino ko ya dauko tsakuwa ya ɗebo kullum yana yawo da tsakuwa ɗari wai haka wani yake yawo da tsakuwarsa ɗari a aljihu wasu malamai suka ce Hassan ba laifi za a iya yi wasu wasu kuma ma suka ce bid'a ne yanda za ku fi gane karatu yanzu mu ajiye wani dan dabino mu ajiye wani dan itace ba wani mai daukar dan dabino yana irgawa yanzu ina aka samu dabino kwaya ɗari dabino da ya tsada yanzu amma akwai itacen carbi ko akwai robar carbi to mu zo mu ɗauko magana a kan carbi malamai sun yi bayani cewa da yawa daga cikinsu sun ce kar a yi amfani da carbi cewa kar a yi amfani da carbi ba suna nufin kada a yi addu'o'in da ake yi in ana jin carbi ba duk da kuma wasu sun ce ba laifi hasan ne wasu amma an samu rubuce-rubuce duk da suka tabbatar da haka akwai wata mata cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana annabi ya zo zai tafi masallaci sai ya tarar da ita tana ta zikiri ta tara 'ya'yan dabino ne ko 'ya'yan tsakuwa ne tari da yawa tana ta yi tana ja tana ajewa malam ka lura da wannan karatun yau matar annan muhammadu da kanta bata daina zikiri ba bata daina tasbihi ba tana lissafawa tana ajewa ni da kai ya kamata mu zo mu zauna ba ma yi mutum kurin ya zauna baya zikiri a rayuwarsa ka yaddan ma kanka wannan rayuwar wannan bala'in da ake ciki baka zikiri baka tuba baka da lokacin da zaka ambaci Allah amma kana da lokacin da zaka duba waya ka ji kiɗa ka ga rawa ka ga tsiraici ka ga ƙarya ka yi haɗa ƙarya ka yi dariya ka yi shewa amma baka da lokacin da zaka yi amfani da hannunka ka yi zikiri wallahi har annabi ya je masallaci asuba ya je ya dawo rana ta fito ba ya zo ya tarar da ita ya ce ke fa kina nan kina ta ce ya rasulullah muna ta bugawa mata annabi ba juwairiya ya ce ku ni kuwa na faɗi wani abu da in an kwatanta ladan abin da na yi da wanda naki nawa ya fi naki lada ta ce me wannan mahallu shahid ita wannan matar tana lissafa wani abu ne tana ajiyewa wannan ne wasu malaman suka rike cewa suka ce hasan in wanda zai ajiye dan dutse ko dan tsakuwa ko waye yana irgawa suka ce hasan wasu kuma suka ce a tunda dai an bada har an ce ga hannu nan zai yi firici ran kiyama me za ka ɗauki wani itace kana amfani shi ko carbi ko wata roba sai ce da ita ni na ce abu hudu sau hudu na faɗa kuma ya fi naki tun ɗazu da kika zo kafin asuba har bayan asuba yin nan yanzu kina yi nawa ya fi naki a wajen Allah lada ta ce a gaya min menene wannan ya ce cewa ne subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kaji wannan subhanallahi ce kwaya ɗaya amma ta samu ado da yawa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati kamar ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi adada khalqihi yace sau hudu na faɗa yace ki tsaya ki lura da fassara kalmar nan da na faɗa nayi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi ya ubangiji na ce subhanallahi wa bihamdihi ka bani ladan iya adadin abin da ka halitta gaba daya kaji daya wannan shine jawami'ul kalimi da ake cewa an ba manzon Allah jawami'ul kalimi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi kamar subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi ya ubangiji nayi subhanallahi wa bihamdihi iyayen da ka yarda da shi akwai wanda ya san iyaya za ka yardar da Allah da faɗin subhanallahi wa bihamdi ya ce to ina neman Allah ka bani adadin wannan ladan subhanallahi wa bihamdihi wa zinata arshihi subhanallahi wa bihamdihi ya ubangiji nayi shi iya nauyin al'arshinka akwai wanda ya san nauyin al'arshin Allah kai subhanallahi wa bihamdi wa bihamdi wa midada kalimatihi ya ubangiji nayi subhanallahi wa bihamdi iya adadin ruwan tawadar da zai rubuta duk kalmominka gaba daya yace inda kin faɗi wannan sau hudu a bayan sallah asubahi ya fi duk abin da kika yi ta yi dinnan kina ta yi kina ta yi daga nan aka samu zikiri duk wanda yake alu suna na kwarai baya barin asubahi ta wuce masa bai buga waɗannan abu gashi ba yawa sau hudu kawai سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ko kai iya adadin da kaga ka iya wannan wata falala ce muka kawo bayan waccan zikiri ne cikin zikirin da manzo Allah yake amma yana cikin du'a'u ibada wanda ake yi bayan sallar asubahi to akwai malamai da suke rubutu akan carbi da yawa jan carbi littafi na farko akwai littafin a wasu sun yi ce haram ne wasu suka ce bid'a ne da yawa yawansu sun tafi akan haramcin carbi ma'ana haramcin amfani da carbi ko bid'antuwan amfani da carbi suka ba da wato substitute ɗinsa shine mutum ya amfani da yatsun hannunsa daga cikinsu akwai littafin as-subha na bakar abu zaid as-subha sunansa carbi kawai da zanen carbin a ciki duk ya kawo dalilai na haramcin carbi ya ce ai asali ma addinin buda mutanen indiya su ne suke yin carbi carbin sai suka yi shi kamar allah uku da ɗayan babba da ɗaya anan da ɗaya anan shine wannan liman kenan ku da ladanai guda biyu da 'yan kirista 'yan kiristan catholic church har yau in za ka je catholic church suna amfani da carbi kuma da irin wannan tsarin da liman da 'yan ladanansa guda biyu shi wannan liman ɗin ladanai biyu yake so cocin katolika suka yi ta kawo hujjoji da dalilai allah ya masa rahama a cikin littafin za ku iya duba yana nan ko ku ibrahim ko ku sai a kasuwa akwai alminha fi subha na imamu suyudi alminha fi subha na imamu suyudi akwai almilha الملحة شما فيما ورد في أصل الصبحة شما ونم na ibn tulun ne littafi ne shi ma akan carbi akwai iqadul masabih fi tashri'i ittikhadil masabih to shi kuma wannan malamin rubutu yayi akan shar'antuwan amfani da carbin iqadul masabih fi tashri'i ittikhadul masabiha masabih ma'ana abinda ake amfani da su ayi tasbihi shi ma wannan yana nan ga wanda yake so zai je ya karanta akwai nuzhatul fikr fi subhati dhikr nuzhatul fikr fi subhati dhikr shi ma wannan littafi ne akan me akan carbi zancen da ya fi inganci da yawa daga cikin malamai sun haramta yin amfani da shi a yi amfani da hannu da 'yan yatsu saboda ko dan ma hannun naka sai maka amfa wannan sai maka wannan ba ni sunan shi shaida ibn taymiya ya magana akan carbi ai yace masu aikata masu sa carbi suna yin ado da shi yace bid'a ne kuma riya ne duk wanda ya carbi ya daura shi a hannunsa yana yawo da shi yace ya zo da riya ya kuma aikata haram yace da masu rataye carbi a wuya za ga wani wai shi tsoron Allah shi a wuya ma ya sa shi zakiru kenan abin da kake yi nan dan Allah me sai ka nuna wani ko an idan da sallah ya fita subhana subhana subhana subhana ina ruwan wani da kai kai da zaka sunkuya kana yi a boye wallahi malam wani za ga zikiri da hannun ma sai ya boye hannun wani ne fa cikin magabata salafa qur'ani yake karantawa qur'ani yake karantawa a gidansa wuf wani ya zo yi mai sallama ya shigo mai falansa ya shigo mai turaka billahi azimu yana shiwa kawai sai ya ɗauke bargo sai ya rufa ya lullube ce alaikum salam alaikum salam me ya lullube kai ka ɗauka abinci ne ya ɓoye aka ce me ya kai ka ga aikata wannan abun ya ce a'a ni da nake karatu na dan Allah yanzu ya zo ya tarar da ni ina karanta alƙur'ani idan zuciyata ta gaya min cewa wannan ai zai gani nema makusancin Allah ne ba ya ce ba zan bari rabon ɗan adam ya shiga aiki na na Allah ba ya ce ɓoyewa zan yi to me mutum zai zo yana to ina wanda zai zo ya sa alaspika ma ana yi ana tasbihin ana ɗauka ana zikiri mu zikiri muke ko uban wani baya so ba sai ka zagi ubansa ba mara hankali waye ce kai zikiri ma da uban wani yana so ko baya so ina ruwan ina ruwan wani da kai to gashi lokaci ya kare ko za mu fara sabon fasali to da na so in daman karatun yau na so in dauko mana shi guda biyu na so mu shiga malikiya tsantsa a cikin makaruhatu salati abubuwan da suke makaruhi ne a sallah za ku sha mamaki da abin da mai littafin ya faɗa amma sati mai zuwa insha Allah za mu karanta abubuwan da suke makaruhai ne a sallah da kuma abin da suke bata sallah Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu ikhlasi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu